david umayi ya kammala jami'a a bangaren gine-gine wato civil engineering a jami'ar kimiyya da fasaha da ke enugu a tsohuwar anambra umayi a matsayinsa na ƙwararre ya kawo ci gaba a bangaren ma'aikata masu zaman kansu shugaba ne na kamfanonin gine-gine da na man fetur kuma ya zamo biloniya a shekara 25 a matsayinsa na shugaban jami'ar pdp a jiharsa a wannan lokacin ya gina katafaren ofis wadda babu jami'ar ta taɓa irinta a faɗin ƙasar nan injiniya umahi ya ci zaɓe a shekara ta 2015 kuma ya sake lashe zaɓe a shekara ta 2019 za a ci gaba da tuna da shi a matsayin gwamna da ya shimfiɗa titi da kankaran da za ta yi shekara hamsin ba ta lalace ba za a ci gaba da tuna da shi a matsayin gwamna da ya shimfiɗa hanyoyin ramin wuta guda hudu mafi girma a afirka da aka sanya wa sunan shugaba muhammadu buhari gwamna umahi ya yi babban gini da ke dauke da katafaren shaguna kwatanci irin na dubai da makaman aiki za a ci gaba da tuna da shi a matsayin gwamna da ya gina mafi girma a afirka jami'ar koyar da ilimin likitanci da ake warkar da ciwon daji ciwon zuciya ciwon anta da na koda da wasu ciwuka za a ci gaba da tuna da shi a matsayin gwamna da ya gina babban kasuwa na ƙasa da ƙasa a kudu maso gabas da mafi yawan gadon flyover bayan Legas da Abuja wadda ke da tagwayen gadojin flyover goma sha hudu. Za a ci gaba da karrama shi a matsayin gwamna da ya mayar da Ebonyi jiha mafi yawan hanyoyi bayan Legas da Abuja inda ya shimfiɗa titin kankare mai tsawo fiye da kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar. Za a tuna da gwamna Umahi a matsayin gwamna da ya kawo ci gaba a fannin noma samar da abin yi fannin ilimi da na kiwon lafiya da ta daga tattalin arzikin jihar ebonyi jiha mai tsabtacciyar birni fiye da kowace jiha a kudu maso gabas a yau gwamna umahi ya amsa kira da ya fito takarar shugabancin wannan ƙasa na shekara ta 2023 domin ayyukansa da kuma salon mulkinsa.